abu na biyu akwai dalilai waɗanda aka samu waɗanda suke haramta zagin sahabban annabi muhammad banda wannan ma hadisin akwai dalilai da dama don abinda manzo Allah yake nufi da cewa iyakum wa zikira ashabi wato manzo Allah yana nufin ku kiyaye mummunan ambato ga sahabbaina mummunan ambato ko da ba zagi ba ne. nassi na Alƙur'ani hujja ta farko alƙur'ani ya tabbatar mana wannan bai dace ba a suratul ahzabi aya ta 58 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير maktasabu اكتسبوا فقد احتملوا wa isman mubi'na duk waɗanda suke aibanta muminai maza da mata ba tare da sun aikata wani abu ba waɗannan sun ɗauki babban laifi a wajen Allah kaga kenan babban laifi ne idan aka ce muminai daraja ta farko su ne sahabban manzon Allah duk wanda zai yi ɓatanci ga sahabin annabi muhammad babu shakka ya yi babban aiki wanda zai kare kansa a ranar tashin kiyama allah shi kare mu na biyu akwai hadisin abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri ya ce kana baina khalid bin walid wa baina abdurrahman bin aufin shay'un fasabbahu khalid lokacin manzon allah yana da rai an taba samun rikici a tsakanin khalid da abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf yana cikin waɗanda annabi muhammad ya musu albishir da samun aljanna suna dare to lokacin da saɓani ya shiga tsakaninsu sai khalid ya zage shi kaga dai dukkansu sahabbai ne dukkansu sahabbai ne khalid sahabi ne abdurrahman bin auf sahabi ne kuma dukkansu almuhajiruna ne kowannensu hijira ya yi daga makka zuwa madina amma abdurrahman bin auf babu shakka ya riga khalid musulunta da daɗewa. lokacin da khalid ya zage shi sai manzon Allah ya ce la tasubbu ahadan min ashabi kaga kenan khalid din ma sahabi ne amma manzon Allah yake cewa kar ku yadda ku zagi wani daga cikin sahabbaina kamar manzon Allah yana nufin kar ku yadda ku taba as awwaluna kaga kenan manzon Allah yana daraja sahabbai waɗanda suka fara karɓar musulunci manzon Allah ya ce fa inna ahadakum an faka misla uhudin ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu da a ce mutum zai ba da sadaka sadakar da ta kai girman dutsen uhudu ladansa ba zai kai na sahabi da ya bayar da rabin mudun hatsi sadaka ba manzon Allah ya ce ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu babu shakka kana iya wani aiki na lada wanda za ka samu lada fiye da wanda sahabi manzon Allah bai samu ba amma banda gefen sadaka za ka iya wani aiki na jiki ka samu lada mai girma ladan da wani sahabi bai samu irin shi ba amma tabbas banda gefen sadaka manzon Allah ya ce komai yawan sadakanka ba ka kai ladan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ayata alqur'ani la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal wanda ya ba da sadaka in ji Allah maɗaukaki a suratul hadid aya ta goma mutumin da ya ba da sadaka min qablil fathi kafin a samu fathu makka kaga kenan na cikin daɗaɗɗun sahabban manzon Allah wanda ya ba da sadaka wa ƙatala ya samu damar yaƙi baya zama daidai da wanda ya ba da sadaka a bayan fathu makka Allah madaukake ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu ladan su ya fi girma fiye da duk mutumin da ya bada sadaka a bayan fathu makka kaga dukkan mutum muna muna zamani ne bayan fathu makka saboda haka Allah ya kasa musulmai kashi biyu da waɗanda suka karbi addinin musulunci qabla fathi makka da kuma waɗanda suka karbi addinin musulunci ba'da da fathi makka eh, Allah madaukake ya ce ladan su ba ɗaya ba ko da dai kowa zai samu lada bisa aikin alkhairi da ya gabatar wannan hadisin na abu sa'idin al yana sahihu muslim babu tahari sabbi sahaba akwai babi musamman da al-imamu muslim yayi wanda yake nuna haramcin zagin sahabban manzon Allah shine ya kawo hadisi na 2541 mutum da uku shine abu huraira Allah ya kara masa yarda shi ma ya ruwaito hadisin manzon Allah da yake kama da haka manzon Allah ya ce la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi sai dai faɗa sau biyu kada ku zagi sahabbaina kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda rayuwata ke hannunsa law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban a riwayar abu huraira manzon Allah ya ce da dai mutum zai ba da sadaka na zinari wanda bai taho ta riwayar abu sa'idun kuduri ba ka ba da zinari sadaka girmansa ya kai dutsen uhudu ma a daraka mudda ahadihim wala nasifahu ladanka bai kai mudu ɗaya na hatsi da sahabi ya bayar sadaka ba ba zai ma kai rabinsa ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin abu huraira yana babi guda al'imamu muslim ya kawo shi shine hadisi na 2540 shine farko kafin hadisin abu sa'id al-khudri mutum na uku ita ce aisha allah ya kara mata yarda ta ce ƙala rasulullah mazan allah ya ce la ta subbu ashabi kada ku zagi sahabaina. la'anallahu man sabba ashabi allah ka la'anci wanda ya zagi sahabbaina hadisin aisha yana al-mu'jamul awsat da kuma al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani kuma hadisin yana da kyau kamar yadda ya zo a cikin majma'u zawaid na al-imam al-haisami mutum na biyar abdullahi bin umar shi ma sahabi ne Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce la'ana Allah man sabba ashabi Allah ka la'anci wanda ya zagi sahabbaina hadisin abdullahi bin umar shi ma yana al-mu'jamul kabir mutum na shida abdullahi bin abbas allah ya kara masa yarda da mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sabba ashabi wanda ya zagi sahabbaina na alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in tsinuwar allah da ta mala'iku da ta mutane baki ɗaya ta tabbata a kansa shi ma sa yana al-mujamul kabir wa huwa hasanun bi majmu'i turuqihi saboda haka in ka dubi silsilatu sahiha hadisi na 2340 zaka ga waɗannan hadisai babu shakka isnadin su yana da kyau mutum na bakwai shine har yanzu Abu Sa'id al Kudiri wanda akwai riwayarsu da al hakim ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa la yabghuduna ahlal baiti ahadun illa adkhalahu Allahu nar babu mutumin da zai kimu babu wanda zai ki iyalan gidan manzon Allah face sai ya shiga wuta in ji manzon Allah duk wanda ya ki iyalan manzon Allah to makomarsa wuta ne to in ka dubi waɗannan hadisan sai ka ga sun dace da abin da alimamu barbahari yake tabbatar mana saboda yana da haɗarin gaske akwai tsinuwar Allah wanda annabi muhammad ya tabbatar akan wanda ya zagi sahabbansa idan aka ce sahabbai ya hada da matan annabi da yaransa da kuma surukansa amma duk da haka sai aka samu hadisin da manzon Allah ya ware hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah ya ce duk wanda ya ki a zuciyarka ka ji baka son iyalan manzon Allah la yabghuduna ahlal baiti ahadun illa adkhalahu Allahu nar duk mutumin da ya ji baya son iyalan manzon Allah Ta wannan mutumin babu ko shakka sai Allah ya sa shi a wuta hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim yana silsilatu sahiha hadisi na 2488 so kaga ya tabbata cewa karka yadda a samu a zuciyarka akwai kin sahabin annabi Muhammad karka yadda a zuciyarka a samu akwai kin wani daga cikin iyalan manzon Allah ƙiyayya ga iyalin annabi Muhammad babu shakka haɗari ne ƙiyayya ga wani sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka haɗari ne yana daga cikin abinda annabi ya hana tun yana da rai manzon Allah ya hana akwai hadisin abu zarar gifari wanda su sahabbai sun sani saboda haka yasa sayyiduna umar ya gabatar da wannan huduba ba da ya tafi ƙasar siriya da yake ba ƙasar ba ƙasar larabawa ba ce ba ainihin ainihin madina da ya sani ya saba ba ne a lokacin da sayyidina umar ya tafi yankin siriya wanda ya hada da baki akwai mutane baki waɗanda ba san al'amarin musulunci ba ya zama yana daga cikin abin da sayyidina umar ya gabatar da hudu ba gare su ku kiyaye kiyayya ga sahabban manzon allah abu zar gifari ya ce kharaja rasulullahi ala ashabihi akwai lokacin da manzon Allah ya fito ga sahabbai ya fito daga cikin gida wa hume ta zakaru na sha'an min alƙadari sai samun sahabbai suna muhawara akan ƙaddara muhawara akan ƙaddara ƙaddara wato abin da Allah ya riga ya hukunta zai auku sai ya auku to sai samu sahabbai suna muhawara akan ta fa kharaja mugbaban ka annama fuqi'a fi wajhihi habbur manzon Allah ya fito yana cikin fushi da ɓacin rai Fuskar launin ta canza da kaga fuskar manzon Allah ka san annabi ransa ya ɓaci faƙala sai manzon Allah ya ce abi hadha umirtum yanzu wannan shine umarnin da Allah ya muku awa ma nuhitum an haza ashe ba a hana ku jayayya game da wannan ba sai manzo Allah ya ce inna ma halakatil umamu qablakum fi haza abinda ya halaka al'umomi da suka zo kafin ku saboda muhawara ne akan kaddara sai manzon Allah ya gaya musu ya ce idza zukiral qadaru fa amsiku da zaran an kawo maganan kaddara kai musulmi ka kame bakinka idan aka taba maganan kaddara ka kame bakinka saboda al'amarin kaddara sirri ne na Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda ya san wannan sirri sai Allah saboda haka ba bayanin da za ka yi abin da ya tabbata shine dole musulmi ya yi imani da kaddara khairihi wa sharrihi alkhairinsa da sharrinsa da zaran an yi magana akan kaddara to kar a shiga a tattauna al'amarinta manzon Allah ya ce fa amsiku na farko kenan na biyu wa idza zukira ashabi fa amsiku da zaran an kira sunan sahabbaina to ku kame bakunanku in ji manzon Allah wa idza dhukiratin nujumu idan aka ambaci taurari fa amsiku ku kame bakunanku kaga abubuwa guda uku annabi ya hada a lokaci guda kuma wannan ba wai Abu Zar gifari kadai ba an samu hadisin Sauban Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Huraira Abdullah bin Umar Ubaid bin Abdul Ghaffar maula nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai riwaya ta abdullahi bin mas'ud in ka dubi fathul bari na ibnu hajar a mujallar da goma sha ɗaya shafin ɗari hudu da saba'in da bakwai ya kawo misalai game da tsawatar wanda annabi ya yi a game da tattauna yana mujallar na uku shafi na ɗari da hamsin da biyu yana cewa wa min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga asali abinda aƙidar ahli sunna ta tabbata a kai wajibi ne musulmi ya san da wannan asali abinda aqidar ahlus sunna ta tabbata akai salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah zuciyarka ta kubuta game da sahabban manzon Allah harshenka ya kubuta game da sahabban manzon Allah kama wasafahumullahu bihi wannan shine umarnin Allah a suratul hashr aya ta goma والذين جاءوا من بعدهم waɗanda suka zo a bayansu sahabbai kenan ya na suna cewa rabbana gafir lana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta ma 'yan uwanmu waɗanda sun riga mu imani suwaye suka riga mu imani sune sahabban manzon Allah kaga wannan ayaci ta alkur'ani Allah ke karantar da mu abin da ya dace ga musulmi kenan ka yi makanka addu'a Allah ya gafarta maka ka roƙa wa magabata suma gafaran Allah wala alfi fi na gillan Allah karkasa a samu kiyayya a zukatanmu karkasa a samu wani wato kunci a cikin zukatanmu lilladina amanu ga waɗanda suka yi imani rabbana ya Allah innaka ra'ufur rahim lalle kai mai tausayi ne Allah kai mai jin ne ka duba yadda Allah madaukake maimaita kalma ta rabbana rabbana an fara da ita kuma an kare da ita saboda ya nuna maka babban abin da ya kamata musulmi ya rike kenan ka rika addu'a Allah ya gafarta maka kuma Allah ya gafarta wa magabata wannan shine abin da Allah ya tabbatar mana ya ce wa ta'atun nabi kuma ya kamata mu yi ma annabi Muhammad biyayya ta ina ne za mu yi wa manzon Allah biyayya hadisai masu ɗimbin yawa kamar yadda muka karanta sun tabbatar annabi ya ce la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina wa yaqbaluna ma ja'a bihi alkitabu was sunna wal ijma' ya kamata mu karbi duk abinda alqur'ani ya zo da shi abinda sunnar manzon Allah ta zo da shi abinda fahimtar malamai ta haɗu a kai min fadailihim wa maratibihim hadisai sun zo da bayanin falalan sahabban annabi Muhammad hadisai sun zo da bayanin martabobi a tsakanin sahabban manzon Allah wa hum ma'a dhalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin min as-sahaba ma'sumun an kaba'iril ismi wa ga ahlus sunna suna yadda da cewa sahabbai suna da daraja amma ahlus sunna ba sa daukan wani sahabi a matsayin ma'sum wanda baya aikata laifi a wajen Allah wato ahlus suna ganin babu mutane da darajarsu ta kai ta sahabban annabi Muhammad amma kuma ahlus sunna ba sa ɗaukan wani akan cewar ba zai yi laifi ba in ba manzon Allah bane annabi Muhammad shine kadai ma'sumi bal tajuzu alaihim adh-dhunubi fil jumla suna iya laifi saboda mutane ne kamar yadda manzon Allah yake cewa kullu bani adama khata'un komai addinin mutum ana iya samun shi yayi laifi komai addininsa walahum min sawa biki wal amma me ya kamata ka duba ka duba irin abinda suka rike abinda suka samu na falala wanda sun tsere ma kowa alal misali ana iya samun malami ya aikata wani abu na laifi amma abinda ka duba shi ne me alkhairin da malamin ya gabatar a rayuwarsa wato wannan alkhairin shi za ka duba ba laifinsa ba shine abin da ibnu taimiyya yake karantar da mu ma yujibu maghfirata ma yasduru minhu wanda in ka dubi rayuwar sahabbai kai ka sani wannan hidima da suka yi musulunci kadai yana iya wajabta samun gafaran Allah tabaraka wa ta'ala gare su in sadara hatta innahu yughfaru lahum min as-sayyi'ati ma la yughfaru liman ba'dahum domin idan ma akwai waɗanda za a musu gafara to babu shakka ba waɗanda suka fi cancantan samun gafaran Allah kamar sahabban annabi Muhammad me dalili li'anna lahum min alhasanati allati tamhu sayyi'ati saboda suna da ayyuka masu kyau waɗanda suke iya goge laifukansu ma laysa liman ba'dahum abubuwan da suka aikata wanda wanda ya zo daga baya ba zai taɓa cin musu ba har abada yanzu duk ilimin da muke samu na addinin Allah muna samun sa ne ta hanyar sahabban manzon Allah in ba dalilin su ba wallahi da ba mu san Allah ba da ba mu san waye annabi Muhammad ba to idan ka duba kamar yadda Allah eh, annabi yake cewa man da'a ila khairin duk wanda ya kira wasu zuwa ga alkhairi yana samun lada gwargwadon yawan waɗanda suka yi aiki da wannan alkhairi to sai ka kirga alkhairin da sahabban annabi suke samu yawan ladansu ba yadda za a yi a ce aikinsu ya zo daidai da namu wa ba sabata bi qawli rasulillah ya tabbata annabi da kansa ya ce innahum khairul qurun manzon Allah ya ce dukkan eh, ƙarnoni da aka yi a duniya babu ƙarni mafi alkhairi kamar ƙarnin sahabbansa wa innal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdala min jabal uhudin zahaba sahabi ya ɗauki mudu ɗaya na hatsi ya bayar sadaka kai ka ba da zinari wanda girmansa ya kai dutsen uhudu sadaka manzo Allah ya ce ladansa ya fi naka saboda la'akari da cewar ya riga ka duk wanda aka ce ya riga ka karban addinin musulunci to dole darajarsa ta fi naka aw gufir lahu bi fadli sabiqatihi aw bi shafa'ati muhammadin yace ka kaddara ma sun yi laifi idan sun yi laifi in ka dubi ayyukan alkhairi da suka gabatar ai Allah yana cewa innal hasanati yudhibna sayyiati kyawawan ayyuka suna goge munana yace kai koda ba su goge ba ai ya tabbata cewa manzon Allah zai yi ceto a ranar tashin kiyama to idan ko annabi zai yi ceto su waye waɗanda ya kamata manzon Allah ya fara ceton su kai ka sani sa ne to ta duk inda ka duba kai ka sani sahabban manzon Allah darajarsu babu shakka ta fita mu ya ce awubtuliya bi bala'in fi duniya sannan tana yiwuwa ma idan sahabi ya aikata wani laifi to daga baya Allah ya jarabce shi da wani bala'i bala'i kuwa yana zama kafara idan mutum Allah ya jarabce shi da wata cuta ko wata musiba a dalilinta fa'iza kana fi zunubin muhakkaka kasancewar ya aikata laifi musamman a ƙaddara ya yi laifin saboda wata jarabawa da Allah ya masa yana iya gafarta mishi fa kaifa bil umuri allati kanu fiha mujtahidin bare kuma gaba ɗaya babu wannan idan ana magana akan yaƙi da ya auku a tsakanin sahabban manzon Allah yaƙi ne da ya auku a dalilin kuskuren fahimta kowane sahabi ya yi yaƙin ne saboda riko da wata gaskiya da ya sani daga manzon Allah wannan shi ake cewa al-ijtihadu don haka abinda manzon Allah ya faɗa shine in asabu in sun dace da gaskiya falahum ajran lada biyu ne wa in akhtau idan sun yi kuskure fa falahum ajrun wahidun har yanzu dai lada guda ne kaga kenan yaƙi suka yi da juna amma su ya samu lada a wajen Allah saboda duk mutumin da ya kuskure ta wajen fahimtarsa yana samun lada idan ka dace da gaskiya kuma ladan ka biyu ne haka manzon Allah ya faɗa shine ce to wannan kuwa abu ne wanda ya tabbata daga annabi Muhammad wal khata'u maghfurun lahum ثم القدر الذي ينكر nuzurun فعلهم بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم idan ma kai la'akari da wasu abubuwa mara daɗi waɗanda suka auku ga sahabban manzon Allah in ka dubi alkhairin da suka gabatar sai ka ga cewar ai laifin nasu ma kaɗan ne ba a ma la'akari da shi Minal imani billahi wa rasulihi kai la'akari da cewa sahabbai suka fara imani da Allah su suka fara imani da manzon Allah wal jihadi fi sabilihi sahabbai su suka fara jihadi a hanyar Allah wal hijira sahabbai suka yi hijira suka bar garuruwan suka bar iyalai suka ƙaura saboda kawai taimakon manzon Allah wan nusura suka ba da agaji ga musulunci in ba dalilin sahabban manzon Allah ba wallahi da ni da kai da yanzu ba musulmai ba ne saboda dalilinsu musuluncin ya yadu a duniya gaba ɗayansa yanzu misali muka bayar tun kafin sahabbai su ƙare har sun karɓa baitul magdisi yanzu musulmai nawa suke duniya baitul magdis a hannun wa yake mun iya karɓo shi to kaga kenan aikinsu ba a haɗa shi da namu imaninsu ba a haɗa shi da namu ƙoƙarin da suka yi ta wajen yaɗa ilimi ibnu taimiyya ya ce wal na nafi wal amali salihi yaɗa ilimi da aiki na ƙwarai idan ka auna sai ka ga cewar babu mutanen da a tarihin musulunci waɗanda suka dace da irin wannan falala in ban da sahabban manzon Allah shine ya ce wa man nazara fi siratil qaumi bi ilmin wa basira ibnu taimiyya ya ce wallahi ka bi sahabban manzon Allah ɗaya bayan ɗaya ka dubi tarihin kowanne ka yi nazarinsa da basira da ilimi wa ma manna Allahu bihi alaihi min al-fada'il da irin falalar da Allah ya ma kowannensu alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya'i ka dubi tarihin kowanne sahabi yace kai wa Allah kai wa Allah adalci ka dubi tarihin kowane sahabi da irin falalar da Allah ya bashi ya ce ka dubi tarihin duniya kai ka sani in ban da annabawa babu mutane masu darajar sahabban annabi Muhammad la kana wala yakunu ce ba a taba yi ba kuma ba za a yi ba ba a taba samu ba la kana wala yakunu misluhum ba a taba samun irinsu ba ko ba da a samu kamar su ba wa annahum humus safwatu min quruni hadhihi al-umma allati hiya khairul umam idan ana maganar mafi alkhairin al'umomi Allah da kansa a cikin alkur'ani ya ce su ne al'umar annabi Muhammad wa akramuha alallahi tabaraka wa ta'ala su ne mafi daraja a wajen Allah don haka tunda Allah ya halicci duniya banda annabawan Allah ba'a a taɓa samun mutane irin sahabban annabi Muhammad ba'a ba taɓa samu ba kuma walahi sai dai mutum in bai karanta tarihi ba ka karanta tarihi ka san waɗannan mutane zaɓin Allah Ta baraka wa ta'ala ne kaɗai to sannan in ka dawo ma ka dubi rigimar da ta auku a tsakanin sahabbai akwai tabi'in da ake kiransa Muhammad bin Sirin Allah ya mishi rahama Muhammad bin Sirin babban tabi'i ne shi ne wanda ya wanke gawar Anas bin Malik shi ya wanke gawar sahabin manzon Allah Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yana ba da labari ya ce hajjatul fitina a lokacin da Allah ya jarabci sahabbai da wannan fitina da aka samu yaƙi a tsakanin waɗannan sahabbai wa ashabu rasulillahi asharatu alafin ya ce sauran sahabbai da suke da rai sun kai mutum dubu goma a lokacin da rikici ya auku tsakanin sahabban annabi muhammad sahabbai gaba ɗaya da suke da rai in ji muhammad bin sirin tabi'i ne ya ce sun kai dubu goma ka san ko nawa ne suka shiga wannan rikici ya ce fama hadara min mi'atun mutum ɗari ba su shiga wannan rikicin ba ballam ya bulugu salasin waɗanda suka shiga wannan rikicin ba su wuce mutum talatin ba waɗanda ma suka shiga wannan rikici sahabban manzon Allah gaba ɗayansu ba su wuce mutum talatin ba sauran fa ba sa hannu a cikin fitinar ba ibnu taimiyya ya kawo wannan maganar a cikin minhajin sunnatin nabawiyya mujalla na shida shafin da da ishirin tara. yana cewa وهذا isnadu min asahil asani da وجه ardi kuma labarin ingantacce ne idan aka ce mutum dubu goma waɗanda suka shiga rikici ba su wuce mutum talatin ba su kaga na sauran fa sauran sahabban ba su shiga wannan rikicin ba waɗannan talatin ɗin su kansu ba su shiga saboda son zuciya ba wanda ya zo cikin bayanin ibnu kasir a littafin alba'ithul eh, hasis wanda ya kawo sharhin iftisar ulumil hadis in ka dubi shafi na 155 annahu lam yakun fil fariqain mi'atun min sahaba duk sassan mayakan da aka samu gaba ɗaya in ka kirga sahabban manzon Allah ba su wuce mutum ɗari ba in ma sun kai a duka ɓangarori amma shi muhammad bin sirin ya ce ba su kai mutum talatin ba sauran sahabban manzon allah ba su shiga wannan rikicin ba to sai ya zamanto ka kyamaci dukkan sahabban annabi muhammad saboda abin da ya auku a tsakanin wasu 'yan tsirarun sahabbai kuma su ma kansu ba son zuciya ba ne ibn hajar a littafin fathul bari uh, mujallar na goma sha uku na talatin da bakwai ya ce yana da kyau ka sani ittafaka ahlus sunna duk malaman sunna sun yi ittifaki ala wujubi man ala ahadin min sahaba duk ahalu sunna malaman sunna sun ittifaki akan cewa wajibi ne a hana wani mai sukan wani daga cikin sahabban manzon Allah bi sababi ma waqa lahum min zalika wato karka yadda ka soki wani sahabi saboda abin da ya auku karka yadda wannan ittifaƙan duk malaman sunna sun tsaya ma haka walau arafal muhiqqa minhum ko da misali zaka karanta tarihi rikici da ya auku a tsakanin waɗannan sahabbai sai ya zamanto ka gane ga mai gaskiya a cikinsu walau arafal muhiqqa minhu baka da ikon sukan ɗaya sahabi ɗin li'annahum lam yuqatilu fi tilkal hurubi illa an ijtihadi saboda dukkansu sahabban wallahi babu mai son zuciya kowannensu yana riƙe da hujja ne yana riƙe da wata fahimta ce ta alƙur'ani da kuma hadisin manzon Allah وقد أفى ta'ala تعالى عن المخطئ Shin Ibn hajar ya ce kuma Allah ya gafarta wa تا da ya yi kuskure ta wajen kokarin riko da gaskiya kana kokarin riƙe gaskiya sai kai kuskure Allah ya ce ya gafarta maka bal sabata annahu yu'jaru ajran wahidan ibn hajar ya ce kai abin da ma ya tabbata za a baka lada ladan nan guda daya idan kai kuskure kana kokarin kai riko da gaskiya sai ka samu kuskure to kana da lada guda daya wa annal musiba yu'jaru ajraini idan kuma mutum ya dace to sai ya samu lada kashi biyu wannan shine ladan al-ijtihad idan ka dubi alqur'ani kai ka sani Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana wannan magana ita ta sa malaman suna suka yi ijima'i akan cewar wajibi ne musulmi ya kame harshensa game da aibanta wani sahabin manzon Allah me ya faru lokacin da aka tafi yakin tabuka aka dawo manzon Allah ya kusa barin duniya domin yakin tabuka shine yaki na ƙarshe wanda manzon Allah ya tafi sai Allah ya saukar da suratu bara'a in ka dubi aya ta 117 Allah bai yarda manzon Allah ya bar duniya ba sai da ya saukar da wata shaida laqad taballahu alan nabi Allah ya yafe ma annabi Muhammad wal muhajirina Allah ya yafe ma duk waɗanda suka yi hijira saboda addinin Allah wal ansari Allah ya yafe wa musulmai sahabban manzon Allah mazauna garin Madina allazina taba'uhu waɗanda suka bi annabi Muhammad fi sa'atil usra a wani lokaci mai wuyan sha'ani suka bi manzon Allah aka tafi yakin tabuka min ba ma kada yazigu kulubu fariƙin minhu baya ga cewar zukatan wani sashi ya yi kusa ya karkata saboda nisan tafiya a tsakanin Madina da kuma Tabuka nisan ya kai iyaka amma duk da haka sahabbai sun yi wannan tafiya wasu ma a ƙasa sai Allah ya sake cewa sun mata ba alaihim sannan kuma Allah ya yafe musu innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah in dai game da sahabbai ne Allah mai tausayi ne Allah mai jin ne Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani ka san ku Allah ya san jiya ya san yau ya san gobe Allah ya sani za a samu saɓani a tsakanin sahabban nan amma Allah ya ce ya yafe musu ya ƙara maimaitawa domin in ka dubi wannan aya yanda kamar Allah maɗaukaki yana martani ne ga wanda daga baya zai ga cewa sahabban nan ba su dace a yafe musu ba da farko ya ce laqad ballahu kaga ya fara da cewa ya yafe da ya zo ƙarshe sai ya ce summa ba alaihim sannan kuma ya yafe kamar yana tauki da yana tabbatar da ya fa yafe ɗin in dai sahabban manzon Allah ne saboda haka duk malamin sunna yana hattara game da taɓa sahabban annabi Muhammad saboda ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah matukar mutum ba zai bi son zuciya ba in ka dubi littafin risala littafin risala ta abdullahi bin abi zaidin alƙairawani abdullahi bin abi zaidin alƙairawani wanda littafin risala ya shahara shi wannan malami ya rasu a hijira ta 310 shekararsa 1134 rabuwansa da duniya a yau mai littafin risala allah ya mishi rahama amma in ka dubi littafin risala za ka ga abin da yake cewa wa Allah yuzkara ahadun min sahabatin rasuli kada a ambaci wani daga cikin sahabban manzon Allah illa bi ahsani zikirin sai dai ambato mafi kyau wal imsaku amma shajara bainahum a kame baki game da rikici da ya auku a tsakaninsu wa annahum a haƙƙun nasi an yultamasa lahum ahsanul makharij idan akwai mutanen da ya kamata a faɗi magana mafi kyau a kansu to sahabban manzon Allah ne wa yudhannu bihim ahsanul madahib idan idan akwai waɗanda ya kamata a yi musu kyakkyawan zato akan tafarkin su yana da kyau to babu shakka sahabban manzon Allah ne wa ta'atul musulmi muslimin min wulati umurihim wa ulama'ihim wattiba'i ittiba'i salafis salih sai yace waqtifa'u atharihim wal istighfaru lahum mai littafin risala ya ce a nema musu gafaran Allah kaga sai ya dace da aƙidar salafus salih duk malaman sunna haka suke faɗa haka nan al-imam al-qurtubi yana tafsirin suratul hujurat yace la yajuzu an yusaba ila ahadin min as-sahaba khata'un maqtu'un bihi ba daidai bane a danganta wani kuskure a tabbatar da wani kuskure ga wani daga cikin sahabban manzon Allah maqtu'un bihi iz kanu kulluhum ijtahadu fi ma fa'al saboda duk abin da suka aikata kokarin riko da gaskiya ne wa aradu Allah azza wa jalla kuma suna nufin su samu yardan Allah magwaye mai ɗaukaka wa hum kulluhum lana a'imma su sahabban manzon Allah gaba ɗayansu shugabanni ne gare mu وقد تعبدنا بالكف أما شجر بينهم ibada ce ga ahlus sunna mu kame bakunan mu game da aibanta wani sahabi wannan ibada ce in ji al-imam ta gefen ahlus sunna mutum ya tsare harshensa bai aibanta wani sahabi ba wannan ibada ce wa Allah nazkuruhum illa bi ahsana zikiri. kamar yadda mai littafin risala yake faɗa haka al'imamul imam yake faɗa kar mu ambaci wani sahabi face da kyakkyawan ambato li hurmati suhbati saboda me saboda hurumi da suka samu na cewar sun yi zamani da annabi muhammad wannan kadai babu shakka babban daraja ce ka suranta wanda zai yi mafarki ya ga manzon Allah wannan yinin gaba ɗaya a farin ciki yake to ina ga wanda ya zauna da manzon Allah mutumin da ya taimaki annabi Muhammad wanda ya zamanto ya riga mu imani ya gabatar da ayyukan kwarai kafin ma zamanin ya zo saboda haka yasa suna da wata daraja li hurmati suhba kuma bari har an samu hani daga bakin manzon Allah wa anna Allah ghafara lahum wa akhbara bir rida anhum ayoyin alqur'ani sun tabbatar Allah ya gafarta musu Allah ya yarda da su idan ka dubi alkur'ani zaka tabbatar da wannan saboda haka idan mutum ya ce zai zagi sahabban manzon Allah babu shakka hujjar da zai iya samu ya kare kansa babu ita don haka haɗari ne babba wannan ya taho a littafin al'imamu safarini littafin da ake kira lawami'ul anwaril bahiyya a mujallar na biyu shafi na 385 ya kawo hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan arada Allah ta'ala bi rajulin min ummati khaira idan Allah ya yi nufin alkhairi ga wani daga cikin al'ummar annabi idan akwai musulmi da Allah ya yi nufin alkhairi gare shi alqa hubba ashabi fi qalbihi sai Allah ya jefa son sahabbai a zuciyar shi hadisin yana sunan tirmizi ya zo min hadisi abdullah ibn mugaffal Allah ya kana masa yarda manzo Allah ke cewa Allah Allah fi ashabi ina gama ku da Allah game da sahabbaina la tattakhizuhum gardon ba'di kada a wayi gari kun mai da su target na zagi da batanci a bayan na tafi faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum duk wanda ya so sahabbai ai saboda soyayya ta yake son su waman man abgabahum fa bi bughdi abgabahum idan mutum ya ki sahabbai to ai saboda kina yasa yake kin su wa man azahum faqad azani wanda ya cutar da su ta ya cutar da ni wa man azani faqad azallah ta'ala wanda ya cutar da ni wanda ya batanci gare ni to ya batanci ga Allah wa man azallah duk wanda ya batanci ga Allah fa yushiku an ya akuzahu to babu shakka Allah zai kama shi wannan hadisin yana da rauni kamar yadda zo a da'ifu turmizi. hadisi na 3862 yana da'iful jami'i sagir hadisi na 2259 amma